shabba halatal mushrikin ya suranta halin mushrikai sai irabihim wa nufurihim an sama'il qur'ani ko an sama'il nabi sallallahu alaihi ko an sama'il haqqi ya suranta surar mushrikai na irin yadda su ya sifanta su ko ya suran ya sifanta su da ko ya ambace irin sifar su ta kau da kai kau da kai gabarin jin alkur'ani ko kau da kai gabarin abin nan sauraron wazin annabin sallam ya sifanta wannan bi halati humurin da halin jakunan daji su ne da hausa ake su gombaza ko gombaza ne ko sun su gombaza to laraba suna kiransu alhumurul wahshiya jakunan dawa ko jakunan daji jakunan daji da suke khaifatin wanda suke da suke suke cikin firgici tsoro harabat mazru'atan min qaswara ay harabat min asad an fahimta to shi dai tashbihi ne tamsili ya rige kuma kace har yanzu tashbihi ne mursali mufassali ko haka ne wane ne a tasbihul mursal na'am ma zikira fi adatut tashbih don Allah ce ka anna kaga ai akwai adatut tashbih dawowa saboda haka wannan ya zamanto mursal sannan kuma yanzu mufassal ne mai mufassal wajhu shabah ko annufuru wal hurubu dinnan wa za'aru wannan shine wajen shaba saboda haka tashbihi ne tamsili amma kuma har yanzu ka sake koma kana iya cewa har yanzu mursali ne mufassali har yanzu yawo sai kuma tashbihi na goma da Allah mawaƙi yace fi shajaris sarwe min homo matsalin lahu ruwa'un wa ma lahu samaru wato kamar itacen saro wani itace ne mai ganye gashi nan zai inuwantar da kai ba haihuwa ba yaya an fahimta? na'am wannan yake magana? oho to saboda haka shi wannan ana kiransa tashbihun bimmiyun hmm? wannan nau'in tashbihi ana kiransa tashbihun bimiyu domin waje shaba hayatun murakkabatun minal mubalaghati hmm? shi ma tamsili ne dimni din nau'i ne na tamsili saboda ji shabadin hay'atun murakkabatun ay sifatun murakkabatun ay min awsafin muta'addida saboda yanzu ka sifanta wannan itace itace ne gashi nan da ganye mai kyau yana kayatarwa gashi za akwai inuwa sosai amma har duk ya gama yayinsa ba zai haifa maka ko ɗaya ba itacen sarwudi an gane to shi yasa ce fi shajaris sarwi minhum masalun su wa'annan mutane da nake ganin rashin amfanin su itacen sarwo yana kama da halin su wato suna da abin da za a kamanta su suna da abin kamantawa game da itacen sarwo domin shi sarwo itacen sarwo lahu ruwa'un yana da inuwa yana da ganye mai kayatarwa amma lafi samarin shi ba mangoro ba ne ba zai haifa maka dama ba goba ba ne ba zai haifa maka dama ba inabi ba ne ba wani wata kaɗanya ba ce za ta haifa maka dama sai dai kawai ka inuwa ka kaɗan sha inuwa ko kuma gan shi ba ka sha'awa to su haka suke kana ganin su a zahiri a nesa kamar za su ma amfani amma kuma ba su da amfani ita ce bayi da bayi da ba zai haifa maka da ba kaga bayi da amfani sa bai bai cika ba yawon tawo na'am a duk wanda kake kushewa wanda daga nesa za a kamar zai amfani ka alhali ba ya tsinana maka komai ai mutane ne da yake kushewa wasu mutane ne ta yi wasu mutane da suke rikici da kabilarsa an fahimta? yake cewa ai ku kamar itacen saro daga nesa za a kanku kamar abu wani abin kirki a ba ku amfana da mutane ba ku haihu ba ba ya ba sa fi yaya yawwa to saboda aka sai ka duri ana kamanta hali ne da hali an gane yawo to sai misali na uku قال التهامي الشاعر التهامي يتي فالعيش نوم والمنية يقظة والمرء بينهما خيال سار فالعيش نوم تشبيه ني بليك بليك كوتي نهار وجن العيش نوم باب على التشبيه باب وجه الشبه وانا كده تشبيه بليغ وانا بقى مجانا تمثيلي wal maniyatu yaqzatun shi ko mutuwa harkawa ce wal ko fal aishu nawmun ya maniyatu yaqzatun wal mar'u bainahuma khayalun sari ay al mar'u khayalun sari ko kuma guda uku kenan at tasbih bali guda uku al aishu nawmun ba ce kan naumi ba fi kaza ba ce fi kaza kaza ba almaniyatu yaqzatun nan ma tashbih ne balighi huzifa al-adatu ala tashbih almar'u khayalun sarin sa'annan shi mutum kuma bainahuma ay bainal aishi wan naumi wa bainal maniyati wal yaqazati shi kuma khayalun kama wani khayali ne dake gudana khayali tunani me muka ce ma nan kayali mun taɓa bayanin kayali a nan na kayal kayali tunani kai tunani cikin minti goma ka zama to shugaban duniya ka mallaki jiragen sama ka zama shugaban najeriya ka yi wane ne har ka yi farin ciki har ka yi abin nan a cikin minti biyu duk ka zama to mai kudi kana nan kuma ko abin ko kuma ba dama wannan ana kiransa me ana kiransa khayal an gane ku yawo na'am a ah, to shi wannan dai wannan dai za mu kira shi kawai shi dama ai in kuka manta abin da cikin aikin dama aka ce mu duba mu ga wanne ne a tajmihu tamfili da wanda ga ba ta zo tamfili shi a tabihun bimni yana daukan ma'anar sura muntaza min awsafil muta'abbida amma wannan kawai abin da ya ga maka Allah shi nan wazi kafin ka ka kawo shi kusa da tasbihu tamsili sai abun ya zamanto da nesa haka wanda kuma sunan bai kamata ba haka suke bukata ba nan dai kawai shi tasbihi ne baligi kuma tasbihi har uku Allah shi naumun almaniyatu yaqzatun sannan almar'u khayalun sarin yawa sai waka ta biye ita kuma menene ita yawa to kaga wannan tashbihi ne tamthili domin wajihu shabahi fi suratun muntazi'atun من أمور متعددة كأن الدموع على قدها كي كاتشي ruwan hawaye akan kumatunta baqiyatu dhillin ala baqiyatu tawmijul lanari na rumman rumman rumman rumman ba mu da rumman a nan amma dai ai duk masu zuwa saudiya suna ganin sa wani abu ne mai zaki shi ba gunda ba ne ya bai kai gunda ya fi gunda girma wane ne ya san wane ne wa ya san rumman ɗaya ne ya kamata ce na mara samun zuwa su gina haka kai ka san shi yana daɗi sosai na'am hmm. shi ne rumman ɗin na'am ah mu zai muna kawo tsaraba ne ai ah, mu ustazai ba ma kawo tsaraba za mu da muka je kawai haka muke dawa yi haƙuri da mu na? Wani na kamata su da a to soja ya yi yan kananan kwaya ne kananan shi ya yi babba ne shi ya yi ba zai kasa babban lemun zaƙi mai kyau ko ko ke yake zai iya masin yana da daɗi sosai shi rumman to domin a cikin wannan baiti za a ga cewa al-mushabba abin nan sura ce ba? Hmm? shi ne wannan yanzu sai ku alukalura da igon hawaye da ke fadawa kan kumatu kumatun nan kuma mai laushi ta yana nan jajur kamar rumman da laushin sanzu yana sai kamanta maka igon eh, hawayen yadda yake gafarinsa sa'annan kuma akan me yake faɗo yana faɗo akan kumatun kumatun nan kuma jace da su dai jajaye ne dama kamar da rumman ɗaya yake eh? kuma rumman in kaga jikinsa jiki ne mai ba sha'awa yawwa mai haske to sai kuma ka dubi eh, wannan kumatun kenan ko kumatu da da hawaye to wane ne al-mushabbahu bihi mushabbahu bihi shi kuma me shi ne abin da mai yace mana bakiyatu dallin ko me zillin na karanta shi dallin dallin a bakiyatu dallin afallu annada wato ko abin nan eh, mai sunansa raba da asuba in ka zo da sassafe a za kamar ganye kamar raba a yi itacen rumman din saboda ka yanzu ga raba kana ganin sa akan jikin rumman wato an wannan raban an kamanta shi da hawaye wadi sannan kuma kumatun kumatun yarinyar kenan abin nan buzuwa ta sa an kamanta shi da rumman faduwan da abin nan eh, raban nan da ya fadi akan rumman din nan ya zama to kamar ya kawata shi ba gan shi da haske haka ma ita da ta yi kukan wannan kukan ya ƙara mata ado ne ba wai ƙara mata muni musamman ma saboda kai ta yi kuka kaga dole ya ƙara mata ado yawo to to shi ne eh almuhim dai wannan baiti ka anna dumu'a ala qaddiha baqiyatu qallin ala jullanar ay ala rumman kai ka ce hawaye da ke kan kumatunta kan da ta yi saboda rabuwa da ni ina kuma kallon yadda wannan hawaye ya kwanta a kan kumatunta kai ka ce tsaraba ne da ya rabu da safin za ka gan shi a kan akan eh, abin nan rumman tabbas rumman eh, kayan marmari ne mai kyawun gani sosai bayan kuma zaƙinsa da sauransu kuma shi ja ne jajur ne shi a taba ganin rumman wanda yake yana da kala in ba kasancewansa ja ba muna ya wa nan? na eh? eh. wani baiti ai babu wannan ai babu zahirinsa babu wani kushewa balina a ce eh, duk komi ai wani abu ne kawai na kawa na ba da sha'awa shi abinan bakaya tsallin alar rumman din shine almushabbahu bi shi kansa wani kayan ado ne da ka abin ba da sha'awa saboda aka kamanta kumatunta wanda yake cike da hawayen da ya fafado ko da ya gudana akan kumatun hana ganin asar din su na'am na'am eh insha Allah muna da karatu gobe laraba ba amma daga laraba sai mu rufe na muna tafsiri gobe insha Allah to ma subhanakallahumma wa